Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 26 da kuma 25. ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com a jamhuriyar nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin fm amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta voa africa da ke birnin yamai akan mita 200.5 a ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo da ke birnin kumasi sauraro tamar abari ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai to a cikin shirin za a ji cewa kwararru kan batun da ya shafi tsaro a najeriya sun yaba wa matakin da rundunar sojojin kasar ta dauka na canzawa yakin da take yi da 'yan kungiyar boko haram a arewa maso gabacin kasar suna daga operation lafiya dole zuwa operation haɗin kai. Haɗin kai ɗin ya zama jazan ne ana so a fita daga wannan matsalar da aka shiga. Ko mutane da suke waje sun san cewa ne a baya akwai ɗan matsala na rashin fahimta tsakanin waɗanda suke aiki da su tukuna ne sama da sojojin ƙasa da ma 'yan sandan sannan kuma da jama'a. a jamhuriyar nishar kuma kungiyar 'yan asalin yankin talaberi da ke zama a birnin yamai ta nuna takaicinta game da yadda hare-haren ta'addanci ke ƙara tsananta a 'yan kwanakin nan a yankin nasu soje bai kamata ba ya zamna halan mutanen nan su zo su yi barna kuma ko ba su san inda suke sun san wajen da suke shigowa in su ta yi mana to har yanzu dai a jamhuriyar ta nijar hukumomin kiwon lafiya na yankin agadas da ke arewacin kasar sun so mai yi wa al'ummar yankin allurar rigakafin cutar covid-19 in aka samu isasshen magani za a ma sauran mutane har da kai ma 'yan bakin haure duka suna cikin wa'anda gwamnati ta tsara za a musu akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana sannan mu kammala da nasihar malamai albarkacin watan ramadan amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Wani babban jami'i mai ba gwamnatin kasar India shawarwari kan ayyukan kimiyya ya yi gargaɗi jiya laraba cewa kasar za ta fuskanci wata sabuwar guguwar yaduwa annobar corona karo na uku yayin da ƙasar ke fama da cutar da jami'ai suka ce ta laƙuma rayukan kusan mutane dubu hudu a wunin. Ke Vijay Raghavan ya yi wannan gargaɗin ne a daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa ƙasar india take da kusan rabin adadin da aka bayar makon jiya na waɗanda suka kamu da cutar a duniya da kuma kimanin kashi ɗaya cikin hudun waɗanda suka mutu ma'aikatar lafiya ta ƙasar indiya ta sanar da mutane dubu da da da da uku goma 482,315 sabbin kamun annobar jiya laraba da suka hada da mutane 3,780 da suka mutu sanadiyar kamuwa da covid-19 kasar ta kudancin asiya tana da sama da mutane miliyan 20 da suka kama da cutar corona adadi na biyu mafi girma a duniya bayan amurka yayin da mutane 226,880 suka mutu bisa ga ƙididdigar jami'ar john hopkins Manyan kasashe masu ƙarfin masana'antu a duniya sun bayyana goyon bayan Taiwan a matsayin mai sa ido a zauren hukumar lafiya ta duniya wha Majalisar Zattaswa ta hukumar lafiya ta duniya kafin gudanar da taron shekara-shekara na majalisar da za a gudanar ranar 24 ga watan Mayu. Wannan ne karan farko da kungiyar ta G7 baki ɗaya ta goyi bayan sa Taiwan a majalisar WHA. Ana ganin wannan yunkurin a matsayin tsautawa ga China. gwamnatin beijing ta yi ta toshe kafar shiga ga taiwan tarukan hukumar lafiya ta duniya bayan da kasar mai cin gashin kai ta zaɓi tsai Ing-wen mai caccakar China a matsayin shugaban ƙasar Taiwan a shekara ta 2019 ta sake sa karo na biyu a shekara ta 2020. Wakilan Taiwan sun rika halartar taron Majalisar Hukumar Lafiya ta Duniya a matsayin 'yan kallo daga shekara ta 2029 zuwa 2016. lokacin akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin beijing da taiwan 'yan gwagwarmaya da mazauna babban birnin jihar jonglei na sudan ta kudu suna zargin jami'an gwamnati da sace abincin da shugaban kasa salmakir kiir ya bada gudunmuwa domin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa shugaban kasar ya bada gudunmuwar tirela goma sha biyu ta abinci ga waɗanda mummunan ambaliyar ruwa da aka yi bara ya shafa lokacin da ya ziyarci birnin bau ranar ɗaya ga watan afrilu mataimakin magajin garin gundumar mobile tot wanda alhakin raba abincin ga waɗanda lamarin ya shafa ya rataya a wuyansa ya musanta cewa ya sayar da abincin da aka bada gudunmuwa a kasuwannin sayar da abinci ya ce ofishinsa ya hannunta kayan abincin ba tare da ɓata lokaci ba ga shugabannin al'umma domin su rarraba a rahoton da aka wallafa cikin shekara ta 2020 Ƙungiyar sa ido kan ayyukan ƙasashe ta ayyana ƙasar Sudan a matsayin ƙasa ta biyu da aka fi rashawa a duniya bayan Somalia. Amurka ta cika alkawalinta na taimakawa dakarun kasar Afghanistan yayin da Amurkan ke ci gaba da janye dakarunta daga kasar. Wani jami'in Amurka ya tabbatar wa murya Amurka jiya Laraba cewa dakaran Amurka suna kai wa mayakan Taliban hare-hare ta sama a ladan Helmanda da ke kudancin kasar. jami'in da ya nemi a saya sunansa bai yi ƙarin haske akan aikin sojin ba bisa dalilan tsaro ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ita ma ba ta yi ƙarin haske ba ko da yake kakakin ma'aikatar ya ce kwamandojin dakaran amurka da ke afghanistan suna da ƙarfin gudanar da aikin soja daga ƙarshe majalisar dokokin jihar south carolina ta kada kuri'a sa hanyar bindigewa a jerin hanyoyin aiwatar da hukuncin kisa yayin da ake fuskantar karancin allurar da ake amfani da ita wajen ɗauki ran waɗanda ake yanke hukuncin kisa. Kuri'ar da majalisa ta kaɗa da ta samu goyon bayan 'yan majalisa 66 akasin 43 da basu amince ba ta kasance mataki na ƙarshe na amincewa da ƙudurin. wannan matakin zai ba da damar ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa a jihar da take ɗaya daga cikin jihohin da aka fi aiwatar da hukuncin kisa a amurka. madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya. inda tun bayan da rundunar sojojin kasar ta canza sunan yakin da take yi da 'yan ta'addan boko haram a arewa maso gabacin kasar daga operation lafiya dole zuwa operation haɗin kai masana da ƙwararru kan batun da ya shafi tsaro ke ta yabawa da wannan matakin daga abuja ga rahoton hassan maina kaina in za a iya tunawa a watan yulin shekara ta 2015 ne tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar janaral tukur buratai ya canza sunan yakin da ake yi da 'yan ta'addan boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya daga operation zaman lafiya zuwa operation lafiya dole lokacin da yake ziyarar aiki a bataliya ta 300 ta sojojin najeriya da ke kunduga a jihar borno shekaru shida da sake wannan suna yanzu hedikwatar sojojin Najeriya karkashin jagorancin General Ibrahim Attahiru ta sake sayo wannan suna daga Operation Lafiya Dole zuwa Operation Haɗin Kai. A wani yanayi na neman haɗin kan kowa da kowa musamman masu ruwa da tsaki a wannan harka. Kwararru irin su Farfesa Salihu Shehu wanda a baya ya yi ta rubuce-rubuce yana korafi akan suna Operation Lafiya Dolan. yanzu ya mun karin bayani. Sunana Professor Salisu Shehu. Uh, alal hakika na yi ta rubutu na kokawa game da wancan suna na Operation Lafiya Dole. Ra'ayina ya gini ne akan fahimtata ta addini cewa Allah shi ke da iko akan komai, amma shi Allah ba a yi masa dole. mun tabbata komai Allah ne yake tabbatarwa nasara a yaƙi komi ƙarfin wato makamai da komi karfin yawan soja Allah ne yake tabbatar da nasara don haka in ana neman ɗauki daga Allah da taimako daga Allah da agaji daga Allah bai kamata a rika amfani da wannan operation lafiya dole din ba domin Allah ba a yi masa dole shi yasa muka ce a nuna kaskan da kai ga Allah domin Allah ya bada nasara don haka muka yi ta kira akan cewa a canja wannan suna Masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce ba ko shakka canjin wannan suna zai yi tasiri a wannan yaƙi. fakali kalli uh, uh, waɗannan uh, wato tasirin wannan canji yana da matukar muhimmanci kuma ya nuna alama na irin abubuwan da su waɗannan shugabannin sojoji na yanzu suka faro kuma suke gini a kan shi abin da yasa na ce da kai haka shine a da can lokacin da buratai da sadiq da sauran wancan cds suna aiki su wato shugabannin sojoji waɗanda aka sauke ce suka nuna cewar eh, wato tamkar eh, suna yin aiki daban-daban su sojan ƙasa suna aikinsu daban sojan sama na aikinsu daban sojan ruwa na aikinsu daban wato wani kishi ya shiga tsakanin wanda ya hana gudanar da ayyukan yanda ya kamata kuma ya kawo rudu a tsarin gudanar da ayyuka na aikin eh, tsaro din ta bangaren abin da ya shafi sojoji amma an ka dubi manufar da shi irabo ya zo da ita yanzu da kuma irin yanda suka haɗe kansu tsakanin sojan sama da sojan kasa ba ma kajin irin waɗannan abubuwan na fito na fito da ake balantana ma mutane su iya gane cewar a'a ko wasu wasu bambance-bambance in ba masu bin diddigin al'amura irin mu irin ku ma'aikatan jarida ba da kuke bi yau da gobe kuna kallon ina aka kwana ina za a tashi so da ni ina ganin wannan kalma da aka yi amfani da ita operation haɗin kai kamar za ta taimaka matuƙa gaya wajen haɗa kan sojojin su tinkari matsalar tsaron da irin abin da ya kamata saboda haka sunan yana da tasiri kuma canjin yana da tasiri kuma irin kalaman da suke fitowa daga shi shugaban sojojin ƙasa nasa wato shi eh, tahir ibrahim eh, chief of army staff yana karfafa gwiwar masu hankali to kuma dattawan arewa maso gabashin najeriya ke cewa a halin yanzu alhaji baba ba aba da ke zama dan masanin fika tsohon sakataren gwamnatin jihar yobe ya ce wannan suna zai yi tasiri kai din ya zama jazama ne ana so a fita daga wannan matsalar da aka shiga ko mutanen da suke waje sun san cewa ne a baya akwai dan matsala na rashin fahimta tsakanin waɗanda suke aiki din su tukuna sojoji sama da sojojin ƙasa da ma 'yan sandan sannan kuma da jama'a yanzu wasu abubuwan da suke faruwa akwai rashin haɗin kan jama'a don akwai zargin cewa mutane sun san inda yaran suke sun san irin shirin su kuma ba sa faɗa waɗanda ya kamata a faɗa din kuma ana cewa in an faɗa wa waɗanda kamata faɗa ɗin watan sai a yi watsi da shi ba a aiki da shi to kaga wannan rashin haɗin kai yana kawo matsala a wannan yakin da ake to da aka samu haɗin kai insha Allah abubuwa da yawa za su ragu mu ga mutane da suke ba da labarin da bai kamata su bayar ba cewa yanzu sojoji sun fita a nan ku zo abin ku ba kowa don Allah ya sa aka samu wannan haɗin kai irin wa'annan abubuwan za su ragu a haɗin kai da jama'a da malamai da hakimai da lawane da duk da waɗanda suke da hannu a zaman lafiya a ƙasashen. Shi ma Farfesa Salihu Shehu ya ce a halin yanzu suna da kyakkyawan fata cewar za ga tasiri na canjin wannan suna. Wannan suna kuma da aka canza zuwa Operation Haɗin Kai muna da kyakkyawan fata a kai cewa in Allah ya yarda insha Allahu Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da nasara domin ba a nuna wato wata ɗagawa ko nuna wata isa ko wata izza ko wata iyawa ba a cikin wannan suna sabon suna da aka sa balma wato suna ne da yake nuna cewa daga cikin sabuban da ake da ke tabbatar da nasara a dukkan yaƙi da ake dole sai an samu haɗin kan runduna in runduna kanta na rarrabe ba da za a yi a samu nasara na haka muna da kyakkyawan fata akan wannan sabon suna da aka aka rada ma wannan yaƙi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda wasu shugabannin al'ummar kasar suka fara bayyana takaicinsu game da abubuwan da ke faruwa a yankin Talabiri a 'yan kwanakin nan inda 'yan ta'adda suka fara zafafa kai hare-hare da ke haddasa mutuwar jami'an tsaro da fararen hula. A cewar shugaban kungiyar al'ummar jihar Talabiri mazauna birnin Yamai Ahmadu ga Haruna. rashin amfani da bayanan da talakawa ke bayarwa ne mafarin lalacewar al'amuran tsaro a ƙasar. Eh, mu dai yanzu idanunmu kadai ne gare mu na kuka fisko muna ba da labari ba shafe muna hawaye soje bai kamata ba ya zamna halar mutanen nan su zo su yi banna kuma ko ba su san inda suke sun can sun san wajen da suke shigowa in su ta yi mana akwai jirgin helicopter inda kasa ba su gane su ai jirgi sama yake ko yana gane su kuma ya ba su information suna wani kaza drone ne gare mu nan sun san soje sun san wanda suna aikin soje amma ba su kai su suna cikin biro suna cikin eh, harkoki wanda bai amfani kasa yanzu ma abin nan da aka yi jiya an ke wajen ayoru suna cikin program din na attack to sai an kashe sannan ne za ta yi ah, daukun motoci a ta yi an yi banna ruwa ya fadi hal ya kare president bazum in insha Allah in Allah ya hauda shi kuzera zai yi daushi matakai ya ga wannan to ya hau sojawa aikinsu yana dashi To har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar inda hukumomin kiwon lafiya na yankin Agadas da ke arewacin kasar suka soma yi wa al'ummar yankin allurar rigakafin cutar COVID-19. Mutane 2,77 ne za su samu wannan allurar har tsawon makonni biyu a matakin farko. yusufu yadidi shine babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin agadas ya kuma bayyana mana muhimmancin wannan rigakafin uh, mun fara ne da abin da muka samu a hannu shine kamar in ce dubu dari biyar da hamsin da hudu kamar kusan mutum dubu dari biyu da saba'in da bakwai wanda ya kamata ama wannan magani ba duka ba mutane ne tunda bai isa amma yanzu sai aka tsara aka ce kamar waɗanda suke kusan ciwon yana kusa da suna tare da masu ciwon ko da yaushe su ne kamata a fara ma kahin a samu amma sauran su ne yanzu aka fara da likitoci da jami'an tsaro gaba daya daga soji zuwa polis zuwa guard zuwa duwani zuwa oze forai dukansu eh, jami'an tsaro su safar pompe dukansu su daga likitoci da su kuma sai aka ce akwai mutane wanda suke masu rauni kamar wanda suka kai shekarun su ya kai daga shekara hamsin da biyar abin da ya sama eh, ko suna da wani ciwo ko ba su da wani ciwo a musu amma kamar masu ɗauke da wani ciwo kamar hypertension kamar diabetes ga ko wani kansar haka ko ciwon sida masu irin wannan cututtukin su ma suna cikin wa'anda ya kamata a ma wannan shaushawa a yanzu amma zuwa gaba in aka samu isasshen magani za a ma sauran mutane har da kai ma 'yan bakin haure duka suna cikin wa'anda gwamnati ta tsara za a musu da kuma duka sauran wani kasa wanda yake daga shekara goma sha takwas abin da ya sama duka za a musu ana in an samu magani isasshe tokar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai zo mana da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. Shirin na kasa a wannan mako ya nufi kasar Ghana inda zai mai da hankali akan rayuwar na kasassun kasar musamman mata za mu dubi gudunmuwar da suke bayarwa a lamuran da suka shafi al'umma da kuma yanayin dangantaka a tsakanin masu bukata ta musamman nimatu abdullahi yamboni ta alfa radio kumasi ta tantauna da honorable emilia wata wakiliyar al'umma a majalisar wakilan ghana a ƙarƙashin tsarin government appointments ta kuma fara ne da yi wa nimatu takaitaccen tarihin rayuwarta sunana honorable emilia amabodi daga ababu nike ba haka aka haife ni ba da aka haife ni na samu sabbin masu na yi tafiya na samu mizil aka min allura na samu wanga disability kafa na guda ke min ciwo ya batun eh, education ki yake ina kika yi karatu kika kai na fara su daga abu na kare daga Ashansi Methodist 1986 hmm. na kontinu daga Garden City College in kintaba jide hmm. da na je saboda english and maths da ana son je yi teacher saboda english and maths ban samu ba saboda shi na saura gida amma da na saura gida nan ban boye education na ba in ban samu komi cikin education na ba ne in zuwa cikin mutum da ina iya shigo in fadi abin feelings kuma in bada san kama muna da wani eh, eh, constitution ko ya ake fadi ma ko ina so wani abu aka ce ka ke da shi na zo wurin ki in kuma wani ke so me shi ya faɗi na ce to bi ha na bi na gani na samu to shi kuma ka bi ba kuma bari mu na bi ya me shi zo. To honorable uh, ke government appointee ne kuma ga kinan ke nakasassa ne. Ya aka yi har kika samu government appointment? Oh, government appointee. Ma, na samu abu. Abin na hannu na, roƙon ba na samu na wani bari ko ya zai mai shi kuma bar wani kuma ya samu nashi hmm. saboda shi assembly members duka 2km suka sanni saboda shi da aka zo nan gan honorable alhaji halidu sai ya sakuma ni ba opportunity ba ne saboda shi iya babu kaman jin basu na kai yana isa karin kowa hmm. saboda shi ban bari ya ji kunya cikin mutane saboda shi ya sa ne kowa na kuma da zai ban kuma in kai musu nan ban boye musu na kai musu to me ya zo ne har kika zo kika zama assembly woman assembly woman kuma na wani unguwa na asokori manfo ni ba assembly man da aka elected ba ne ni appointee ne hmm. ni appointee da suka fadi maka mama zai elected na cewa ban so don ban da time amma in ko abin da Allah ya fadi dai ko ya da aka yi Allah ya fadi aka yi a ilakin duka ka kare shi ne na ji suna na cika ka ce an appointee na zama in saya gaban mutanen mu mu kuma wurin na muna da yawa kada ban so wani ya ce eh ni ban da wani ni ne appointee na dai Allah ya bi kan hannu abu alhaji sai Allah ya bar na samu misalin da kike da shi na wanga na kasa wato disability din nan ya taba rufe ki kina ganin kama a saboda ina da matsala yasa ba zan iya shiga cikin mutane ba wannan da in ji a santuwe eh, memanin buma bem hmm. memanin buma bem because kawai nan da masu kafa biyu za su shiga nan hmm. ni kwana yanje don babbar wannan ya rufe ni kin gani kama akwai wadansu mp ko da mc suna bisa ofisin ka na bisa na zan saya karkashin eh, kasan ofisin ka in cira kin ce yan kuri na neman ka mm. in ka ce hau na rarrafe in zo na zo ka gani gobe ka ba da hankuri gobe ka sauka ka mm. zo ka duba masha Allah to kina da aure da yaya eh ina da aure yara na uku ba ka biyu Mm. miji guda masha Allah to wani shawara zaki ba wa a nakasassu irinki wasu bara suka sa ma gaba wasu kuma suna boye kansu ba su fitowa saboda wannan lalura da suke da shi masu da eh, rokon nan dai yan gana ba ne sun fito mali niger nigeria yan gana fa da insha Allah ba wadansu ciki don mu yan gana muna kunya roko ba roko kamar karana kudin da zaka ba mu cin nan dai wannan da muna kunyan shi amma roƙo big one nan za ka bar mu yi aiki da shi dai wannan da gaskiya ba mu jin kunyan shi in ka kuma ka ga mu kuma ka ba mu wannan ina ba da hakuri su bar roƙon nan roƙon bai da kyau in kana roƙa ba respect in ki in kana roƙa wani na iya faɗi maka batun banza kan abin da zai saya baki nan saboda shi ina roƙon su su bar roƙa roƙa bai da kyau ni da nake zaune da ina sabulu hand sanitizer bead aiki na na da yawa saboda ka sai min wani in samu na siya abinci. to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi. Yanzu a madadin bakuwarmu Honorable Emilia da Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alfa Radio Kumasi. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. a gaida sile da shirin shi na kasa yanzu kuma sai Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. babban jaridar kasar ghana da daily graphic da soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ne fa ba mazalunci ba ne alhaji banda ne ke musunta hannu da aka ce yana da shi cikin aikin buga kudin jabu jaridar ta ce babban jami'in zartarwa na Bahamed travel tours alhaji ahmed bando ya karyata zargin da ake cewar yana da hannu dumu-dumu a cikin kungiyar masu buga kudin jabu da aka cike su a tashan jiragen saman kutuka wato kutuka international airport alhaji bando ya nuna cewar ya kwashi shekaru da dama ya sayi wa kansa mutunci don haka ba zai yadda wani cikin ɗan lokaci kankani ya ɓata masa suna ba an dai buga wannan labarin ne a ranar litini yayin da sakatariyar tsaro na ƙasa ta gabatar da wannan zarge akan alhaji bando abin da ya ce ba shi da tushe kuma bacin suna ne don haka ya umarci lauyoyinsa su kai karan hukumar tsaro na ƙasa dangane da bata masa suna. Wani yaro dan shekara goma sha bakwai ya rasa ransa a cikin gobara a Kumasi. Jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin wani yaro mai shekaru goma sha bakwai a ranar Asabar ya rasa ransa a cikin wata gobara da ta lakome gine-ginen da ke bayan ginin Ghana Cocoa Board da ke asafo cikin Kumasi. sama da gine-gine na jekanayi ka guda talatin da ke dauke da mutum tamanin duk sun kone kurmus a cikin wata gobarar da aka nuna cewar ta soma da misalin karfe goma sha daya na dare yan kwana-kwana dai sun yi ya kokarin kamukan wutan ranar lahadi da man da ya rasa ran din nasa an nuna cewar mataimakin direban mota ne da aka kulle shi a cikin irin waɗannan ɗakuna kuma an kai gawarsa wurin adana gawa da ke confidential teaching hospital shugaba kufa ado ya ɗanɗane kodansa dangane da asibitoci na gundumomi da na jihohi guda 94 da ya alkawarin ginawa cikin shekara ɗaya wannan shine labarin da jarida jaridar da herald ta ruwaito jaridar ta ce shugaban na kufu ado a cikin irin daɗaɗen alkawuransa masu daɗi yayin alkawarin zai gina asibitoci na gundumomi da na jigoki guda 94 a cikin gundumomi 88 faɗin ƙasar tare da waɗansu guda shida a cikin sabbin jikoki da aka ƙirƙiro tsakanin shekara ɗaya wadda ko ɗaya yanzu haka ba wadda aka tabbatar yayi da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana to a gaida malam ridwan To kafin mu rufe wannan shiri ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana alfahazan Hashim da ke a nan birnin Kwanni a makarantar da ake kema a madarsatul Ihsan. Game da abin da ya shahi azumi mutane sun kasu kashi biyu eh, game da azumi. Na farko akwai waɗanda suke su ne gaba-gaba game da azumi. su wane ne waɗanda suke gaba su ne waɗanda sun ka azunci wata ramadan imanin wahtisaban don imani da kuma neman lada to sannan kuma swamat butunuhum an ta'am jikunansu wato sun yi azumi ga barin abinci wa nufusu ma'an shahwat sannan zukata rayuka kuma sun eh, azumi gabarin sha'awa hakanan gabobinsu sun ka kare gabobinsu. na haruhun zikurun wa zihadun wa lailatun qiyamun wa ibada da rana su yawaita zikiri su yawaita ayyukan ibada sun tsayu da wajibai na azumi sun ka aikata su sun nuni kuma sun ka bi su sun ka yi su ɗaiɗai sannan kuma sun ka nisanki abin da yake bata azumin su wannan su ne kaso na farko sun kai ijtihadi ga wasu ayyuka na alkhairi yawaita ayyuka na alkhairi wanga su ne na gaba wanda suke samun babban lada daga cikin al'umma akwai waɗanda su kam sun yi azumi amma ba su da lada ba su girmama watan ramadan gwargwadon girmamawa ba sun azumi ne adatan la ibadatan su dai azumin su sun yi shi ne al'adance ne ba a ibadance ba don haka azumin su baya hana musu ga dukkan ayyuka na laihukan da ake aikatawa ba su kare gaɓoɓinsu azumin su bai hana musu karya bai hana musu gigara bai hana musu duk wani aiki na asha to wa'annan sun yi azumi ne adatan la ibadatan a al'adance ne ba ibadance ba don haka ba su da lada a cikin azumi shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake akwai mafi yawan masu azumi waɗanda ba su da lada face yiwuwa da kishirwa da sun kaje kadai wannan kuma ba abin da yasa haka saboda ba su kiyaye ko menene azumi abin da sun ka ɗauka azumi rashin ki da sha shiku ko azumi ba haka ba rashin ki da sha ne sannan kuma da kare dukkan gabobi ga duk wani aiki na asha to amma in ba haka nan ba kenan azumi bai zamo azumi wanda yake da lada ba da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni tamar abari ke ce da ku mu kasance lafiya daga nan birnin da magaran